Wannan sabuwar hanyar kawo sauƙi a sadarwar zamani yana kunshe ne a wani mataki na gaba da zai ba waɗanda suke da manyan wayoyi masu tsada su kai ga yin amfani da wayoyinsu na hannu ba tare da abin da ake kira sim card ba. wanda yake nufin cewa za a iya kiran layuka da yawa a waya ɗaya ta yin amfani da lamba ƙwaya ɗaya. Jami'in kula da fannin kimiyya da fasaha a kamfanin MTN Muhammad Awal Abdullahi ya yi ƙarin haske. Abin da ake nufi da wannan eSIM ma'ana electronic SIM wata dama ce ta kimiyya da ta ba wa ainihin masu amfani da ainihin waya da yawanci wayoyin yanzu kananan computers ne ta ba ku dama don mutum ka samu sauki kuma yadda za ka samu sukuni na farko ba ruwanka da ainihin physical sim card ka gan shi wannan katin da ake sa ba ruwanka da shi idan aka maka e sim card na biyu ba ruwanka da ah, na batar da waya barin tafi kamfanin mtn sai an sake min welcome back yanzu welcome back din ya zama dan sarki domin in ka je sai an maka tambaya kala kala sai ka ba da affidavit sai ka ba da id card wani zubin za a ga mutum an mashi robbery ko an mashi sata an sace komai ma to ko da ka yi affidavit ba id card ba zai yi ba saboda akwai rikice so wannan isim din duk ya cire maka wannan to a lokacin da yake bayanin wannan sabon salo injiniya bako wakil wanda shine mai kula da fannin inganci da nagarta na hukumar kula da hanyoyin sadarwa ta ƙasa ya ce hukumar ta ba da izinin a yi wannan gwaji na tsawon shekara ɗaya domin a ga yadda zai taimaka wajen bunƙasa hanyar sadarwa ba tare da yawan matsala matsaloli da ake samu a kullum ba. Kimiyya da fasaha na zamani yana canjawa. Muna nan muna dosa wato abin da a turance muke cewa Internet of Things. Wannan yana nuna wato na'urori sukan zanta da juna ba da kawai mutane ba. To kuma irin wannan zai yi wuya a ce kowanne na'ura a duniya sai an je an sa mishi sim. To wannan yanzu e-sim ɗin yana nuna wannan sim da ake da shi na yanzu wato za a yi shi ta hanyar kimiyya ta lamba haka za a tura shi wannan sim din. wannan ya nuna cewa saboda gaba kaɗan ababe na'urori billions za su zama suna zanta da juna to shine ya kawo wannan dalili cewa a gwada tun kafin abin ya bunkasa sosai mu gada mu gani irin ko illan shi ko kuma fa'idan shi da sauransu shine muka ba kamfanin sadarwa ta mtn wato na goji na shekara guda. Abin jira a gani shine ko wannan sabon salo zai kai ga kawo wa talaka sauki wajen sada zumunta da cutar coronavirus ta takaita. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.